billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa muhammad ibn abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duk wanda ya mawarkin yana karanta a ah, suratul tabajjada ko ya ga wani yake karantawa shi yana saurare ibn shahin a cikin taɗiru abin da ya fasara a cikin harkul a cikin harkul a sini harfin da yake magana akan surorin kudanin cewa ya yi a tafi da dadi wanda ya yana karanta ta mai yiwuwa idan yana da dukiya allah waɗauki sarki zai jarabce shi da karya a arziki sannan idan talaka ne allah zai jarabci shi da annabimanci saboda abin da surar ta dauko, sannan suka ce idan mutum ya mawarki na karanta tabbare da saboda yana abin da tafsirin ta dauko, mai yiwuwa ya yi wata mummunan asara idan ko mutumin kirki ne mai yiwuwa allah kiyaye shi daga dukkan munafukai da azzalumai da 'yan kunji-kunji 'yan tsurku wallahu alam assalamu alaikum